cikin ikon Allah Allah ya azurta ta da samun haihuwa da mijinta mai suna Tijjani Babangida tsohon ɗan ƙwallon wato ƙasar Najeriya wanda aka fi sani da Sufa Eagle wato Tijjani Babangida dai tsohon ɗan ƙwallo ne a Najeriya kuma shine ya auri jarima Maryam Waziri wata jarima ce a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Wanda aka fi sani da Laila a shirin labari na wanda ana tsaka da fim ɗin tun kafin su sumayya Mahmud da shauransu su bar shirin ita aure ya yi mata kira na gaggawa inda ta ajiye fim ɗin ta je ta amsa kira ko kuma sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan aure de ya fitar da riba domin da yau ga abin da aka samu ɗan jariri wanda sai dai mai fatan Allah ya raya abin da aka samu Allah kuma ya tashe shi a bisa ta farkin addinin Islama Allah kuma ya ba waɗanda suke da niyyar yin auren damar yin aure ya kuma azurta su da iyalai waɗanda za su ji kansu ko suna raye ko ma ba sa raye wannan abin farin ciki ne da fatan za ku taya wato hajiya laila a cikin shirin labari na ko kuma maryam waziri wato murnar abin da ta samu da kuma addu'ar Allah ya raya mata wannan abu da ta samu wannan kenan sai kuma ku biyo mu cikin rahoto na gaba da za ku je a yanzu. Labari na biyu a cikin kunshin wannan bidiyo da za mu kama ku shine labari dai akan wato auren da yi wato tsohuwar jarumar fina-finan Hausa wadda aka fi sani da Fati Ladan Wanda ita ma ta yi aure wadda ta auri kwamarat yarima wato na can jihar kaduna ita ma dai cikin ikon allah wato a yau ba haihuwa ba ce domin kwanakin baya dai ita ma ta samu karuwar ta haihuwa amma a wannan gabar shekaru ɗaya shekaru masu tarin yawa ko kuma ce shekaru ne ya karu a cikin tarin shekarun da Allah Ubangiji ya afwance mata za ta yi a wannan duniyar wanda yanzu haka ana taya ta murnar ƙara samun shekara ɗaya cikin jerin shekarunta abinda bature yake kira birthday yanzu haka dai ta gabatar da murnar birthday ɗin nata wanda ta wallafa sabbin hotuna a shafinta na facebook wanda ba sabon abu ba ne za ku ga a wasu lokutan da dama sukan ɗauki hotuna kala daban-daban da mijin nata suna ɗora a shafukansu wani lokaci ma da 'ya'yansu wanda Allah ya fuwace musu hakika wannan aure aure ne wanda za a ce masha Allahu ya yi karko kuma ya ɗauki lokaci duk da tunanin masu tunani cewa 'yan fim ba sa zaman aure amma fatila dan ta zaɓi ta yi biyayyar aure kuma wato mutuwa ta zama ita ce za ta da ita daga gidan mijinta da dukkan masu haƙida da kuma tunani irin nata muna musu fatan Allah Ubangiji ya taimake su akan ƙudurinsu na alkhairi na zama a gidajen mazajensu domin shi ne mafi ala kuma shi ne mafi alkhairi ka mutu a ƙarƙashin wato tutar mijinka domin ka tashi ka kuma shinshina ƙanshin gidan aljanna a bisa alkawarin Allah na duk wanda yawa mijinsa biyayya zai samu wannan damar. sai kuma rahotonmu na uku a yau wato rahoto ne akan jarumi adam izanko da kuma al'amarin da ke faruwa a halin yanzu tsakaninsa da mai ɗakinsa wacce aka fi zani da safiya wato dai bara mu yanko maganar adam izanko kai tsaye wanda dai ya ce ina ganin na gama aure a duniya me kawo wannan batu ko kuma me yayi zafi wanda shi ba wuta ba kamar yadda kowa na riga na san kowa ya san wannan labari domin dai adam a zangon ya saki bidiyo kusan na minti goma sha tara wayanda wasu kafafen yada labaran suka yayyanka suka saka inda suke so su isar da sakonsu kai tsaye amma dai sakonnin adam a zangon sun bayu ne ga al'umma wayanda suke kallon adam a zangon wato ya zama aure saki wanda ake kirga masa aure ɗaiɗai kusan guda shida wanda ake gani wannan aurensa tamkar na bakwai ne wanda ake gani ya kamata ya zama takalmin kaza kamar yadda ya kirari tun a farkon auren amma fa adam e zango ya fara koke-koke akan wannan aure da kuma tunanin fa yana gani an zo gaba domin tunaninsa ya bashi tura ta zo bango hakurinsa kuma ya kare akan matarsa hakan ya saka ya kafa mata wasu sharuɗa wa'inda suke da matuƙar wahalabi musamman duba da wannan zamani wato na social media da kuma technology wanda adam a zankon ya ce alatila sai an bi ko kuma dai ya ɗau mataki a matsayinsa na mai gida to wannan dai al'amari ana kan gabar domin adam e zango matar shi ta shafe 'yan watanni a cikin gidansu ba a gidan adam e zango ba akan wannan kalubale kuma duk matakan sulhu an bi amma fa al'amarin ya ci tura yanzu dai abin jira a gani shine wasu dai sun ce adam zango ya saki matar amma fa shi ya karyata batun ya ce bai dai sake ta ba amma a kowace gaba za iya jin mummunan labari wanda ba shi masoyansa suke son ji ba to allah ubangiji ya samu ji alkhairi amin summa